ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أشتق الحديث كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na lahadi kenan sha daya ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara a bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shine yammaci na ashirin da shida kenan ko da bakwai ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha takwas miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran wadda muke gabatarwa a wannan masallaci na masjidu shahada da ke nan wato sabuwar unguwar gra a nan cikin garin bauchi don masu sauraro za su ga tunawa a jiya mun tsaya ne karshen aya na hamsin da ɗaya a cikin wannan sura wato suratu ala imran wanda yau za mu tashi a farkon aya na hamsin da biyu ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله Allah subhanahu wa ta'ala yake falamma ahassa Isa minhum kufra yayin da annabi Isa ya ji a jikinsa cewa waɗannan mutane da yake musu wa'azi za su kasance masa kala sai yake man ansari ila Allah wa zai kagaza mun ya taimake ni a wajen isar da sakon Allah kala al-hawariyuna waɗanda suke hawariyawa sai suka ce nahnu ansarullah mu za mu taimaki addinin Allah subhanahu wa ta'ala amanna billah kuma mun yi imani da Allah wa shahad anna muslimun ku shaida cewa lallai mu masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala walamma ahassa kalman ahassa wato kalma ce da ake amfani da ita game da abin da ɗan adam yake amfani da su wajen gano al'amura wadda su ne ake kiran su alhawa wato sense organs abinda mutum yake amfani da shi wajen gani ko ji ko shanshana ko taɓawa wannan insas da suka yi wato na idraki sun riska a cikin kwakwalwansu kuma sun samu yaƙini cewa lallai wato annabi isa ya samu ya riska a cikin kwakwalwansa ya samu yaƙinin cewa lallai za su ta shi za su kafirce musu tare da tarin ayoyin da ya zo musu da su ya gwada musu anni akhluqu min na tsini ka hay'ati at fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah wa da وأبره الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم دو أن آيويني النبي إيسى يبودا مسو أظاهرا سوى الذي ساتي يدلس أما ده حكا سيجا ألاما إيتا ترنس wato yahudawa suka gwada cewa ko banu isra'ila suka gwada cewa su ko ba za su yadda da abin da ya zo musu da shi mai dalili Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yi nane zukatan fatam Allahu على قلوبهم وعلى سمعهم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم kaga Allah maɗaukakin sarki kasam Allahu ala qulubihim Allah ya riga ya nana zukatansu wa ala samtihim haka jin su Allah ya tushe ba su jin gaskiya su amfani da su wala absarihim gishawa akan ganin su kuma Allah ya sanya yana ya lullufe saboda haka ba za su taba yin imani ba sun mumbukumul umyun fa hum la yamtukun sun zan kurame ga barin jin gaskiya makafi ga barin ganin gaskiya bebaye ga barin furta gaskiya a bakin su saboda haka ba za su yi imani su da kansu sun faɗa sun ce wa qalu qulubuna gumi. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف da annabi ya musu wa'azi ne sa ba ku yi wa'azi ne sa ba ku karɓar wa'azi ya suka ce kai mu ba zuciyar mu a rufe an riga an kulle zuciyar mu da dukkan wanda zai zo yayi wa'azi ba za mu saurare shi Allah ke bar kawai la'anahum Allah bi kufri Allah ya tsine ne saboda kafirci fa qalilan ma yu'minun kadan ne cikin su ake samun masu duk mutumin da Allah maɗaukacin sarki ya lullube zuciyarsa sakamakon mummunan nufin da yake da shi a cikin zuciyarsa game da da'awan manzanni to dama ukubar da Allah yake masa sai ya makantar da zuciyarsa da idanunsa ya kurmantar da jinsu ta yadda duk yadda za a faɗi gaskiya ba zai faɗi gari ba wani abu ya janyo masa haka ba shine saboda mummunan nufin da yake da shi saboda haka duk wanda yake faɗa da da'awar gaskiya to Allah zai agaza musu ya ƙara fatar da shi ya ƙara lalata shi saboda haka irin waɗannan mutanen duk ayan da ka zo musu da shi ba za su yi imani saboda ba shi da kyakkyawan nufi a zuciyarsu ba shi da manufa mai kyau game da da'awa da annabawa da suka zo da shi ba shi da manufa game da addinin Allah saboda haka irin waɗannan an riga an yi kansil ɗinsu a cikin mutanen da za su iya yin imani da abin da Allah yake yi يسعى الله إن الذين حقت كلمة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون lalle waɗanda kalma azaba kalimatu rabbika lalle waɗanda kalma ubangijin su ubangijin ka ya tabbata akan su wallahi la yu'minuna ba za su imani walau ja'atkum kullu ayatin ko da kowace irin aya za ta zo musu hatta ya rawal azab al alim sai sun ga azaba ido da ido a lokacin da su mai imani kuma ba zai yi ba saboda Allah madaukakin sarki in sai da ka sake azaban sa ta zo to ko ka imani ba da amfani dan ba za a mayar da wannan azaban ta riga ta ta ta riga ta iso inda inda kake ko ka ce ya Allah na tuba kai aikin manza ne saboda an ɗau lokaci ana ma bayani an ɗau lokaci shi sa annabi sallama yake cewa wato ana karɓar tuban ɗayan ku malam yo garge matuƙar bai zo gargaran mutuwa duk wanda ya riga ya shiga gargara wato gargada na shiga gidan mutuwa kana dab da ka mutu to ko ka ce Allah ka tuba Allah ba zai karba ba saboda an maka wa'azi an maka nasiha an baka dama ka ɗauki shekaru a duniya Allah ya baka dukkan chance ya gwada maka dukkan aya to in har baka yi imani ba a waɗancan lokaci? to ba yadda za a yi kuma a yanzu a irin wannan lokacin kai imani kuma har imanin ya yi maka amfani falamma ahassa isa minhum al-kufr yayi da nan isa ya riski cewa waɗannan mutanen da suke yake kiransu za su kasance masa qala man anshari ila Allah sai ce wa zai taimake ni ansari malamai shi sai ana karanta shi da lugha guda ko a ce ansari ko a ce ansariya ko a ce anshar wato waɗannan tsarika guda bu kamar eh, tunda akwai akwai idafa zuwa ga ya'ul mutakallim kaman kace gulami kace gulamiya kace gulam duka wannan ko gulami wato gulamiya da gulami da gulami wanda gashi ya din ba ta fito ba amma shigan kasaran jikin lemun din ya gwada cewa akwai wata ya shafaffiya wanda an yi hazafinta to ko ka ce ansari man ansari ilallah man ansariya ilallah man ansari ilallah duka waɗannan a wurin malaman larabci ya inganta a karanta shi a haka to anshar abin da ake nufi da shi shine annasa wato mataimaki man ansari man ansari wato waye zai taimake ni idan an ce ansari kaga ai kalmar annasir mataimaki ne wa zai agaza mini in isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala wato sai tambaye shi Wadda wannan yayi nuni da cewa da'awa idan ana so a isar da ita dole ne sai an samu agaji da tallafi daga mutanen da suke sauraron da'awa annabi shi kaɗansa. mai wa'azi shi kaɗansa ba zai iya ishar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba dole sai ya nemi agaji daga wajen mutanen da yake zaune tattare da shi da mutanen ko koda kaɗan ne da suka amsa kiransa to lalle ne zai nemi wasu domin ta hanyar abu wato tafiya da su ne zai sa ya kisar da ainihin wato da awasa annabi nuhu nabi nuhu ya ce lau أو آوي إلى da a ce ina da wani ƙarfi a kan au awi ila rukunin shadidin ko kuma zan koma zan karkata zuwa ga wani rukuni mai ƙarfi wato wasu taron jama'a da za su agaza mu lalle mutanen da kuke lodin da na ɗauki mataki a kan to wannan ya gwada cewa annabin Allah Nuhu ya nemi agaji daga mutanen da suka yi imani kuma ya yi burin a ce ya samu waɗannan mutanen wanda za su taimaka masa wajen isar da ainihin da'awarsa annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya tura shi zuwa ga Fir'auna ai ya tambaya Allah waj'alni waziran waj'alni waziran yace waj'alni waziran min ahli ya Allah ka sanya mun mataimaki cikin iyalaina abin nake cikin zuriya na ko cikin jama'an da nake tare da shi haruna afi ni ga ma haruna dan uwana a hada ne da shi kawai wanda zai je ushud bihi azari ka karfafa gadan bayana da shi wa shiriku fi amri ka hada ni da shi cikin wannan al'amari na annabta كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك ka بنا بشيرا قال قد أوتيت سؤلك ba a gama zancen mu da Allah ce mun amsa kiran ka kuma Haruna ma mun bashi annabi saboda haka malamai shi ce ba wanda ya kwantaka ya masa amfani kamar yan kwantakan Haruna da annabin shi ya roƙa ba shi annabi aka ce kuma ma an bashi, shi shikenan ya zama annabi ya shiga cikin zaɓaɓɓun mutane duniya da lafiya to kaga kenan wannan yana yin nuni da cewa kowane mutum yana da buƙatar wato a wajen isar da da'awansa waɗanda za su taimaka musu su agaza musu annabi sallallahu alaihi wasallam rika addu'a na ce Allahumma izzal islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilay ya Allah ka taimaki musulunci nan da ɗaya daga cikin wanda ka fi so wato Abu Jahal ibn Hisham da kuma Umar dan Khattab yana cewa cikin waɗannan biyun ya Allah ka taimaki musulunci da wanda ka fi so a cikin su saboda suna da ƙarfi a garin Makka Abu Jahal mutum ne mai hali mai sarauta sannan ana jin maganarsa umar mutum ne mai tsananin jarinta wanda a cikin garin maka kuma yana tsoron shi nan mutane guda biyu annabi yana addu'a kullum Allah sa ne wanda Allah ya fi so daga ciki ya musulunta dan ya san in ya musulunta musulunci zai karshe to kawai kuma sai Allah ya karɓi addu'an sa Umar ya karɓi musulunci kuma tirran da Umar ya karɓi musulunci aka bar musulunci a ɓoye a cikin garin maka. Umar ya ce a fito a je a yi sallah me yasa muke ɓoye addinin nan wai addinin nan ba na Allah ne, aka ce na Allah ne to wai Allah ga shi zai ce mutum wai zai ce mutum to me yasa za mu koya mu fito mu je tsakin Ka'aba an ma yan gari ne mu je mu sallah a wurin shi da shi aka fita aka aka tafi sallah ga sayyidina Hamza ga Umar kowa na rike da makami a gaya mutane za ga mutanen nan yaran nan sun suna sallah a wurin sai kowa ya fito da fushi zai je da'ata da su sai ga Umar na tsaye sai kowa ya juya saboda haka Allah ya izzantar da musulunci ya buwayantar da musulunci ya girma musulunci da shaidina umar wato wannan yake nuni da cewa lallai duk wanda zai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala to dole yana buƙatar wa'inda za su taimaka so da mutane abin da ake so da su kar su ɗauka cewa shi ne wa'azi shi ne kawai addini na Allah ya zama nasa kuma shi ne zai ɗauki ɗawainiyar addini komai mai shi dai ba daidai ba ne wannan dole ne kowa ya bada gudumawa wajen kisar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai ranar da nayi bayani akan wato abin da yakin handar yakin handar wato yaki ne wanda yake a misali mai girma game da al'ummar musulmi ta yadda wato kowa yana ba da gudumawansa ne dan musulunci ya ci gaba dan musulunci ya tashi lokacin da aka samu labari kafiran maka sun shirya za su kawo farmaki madina sun riga sun shirya dukkan ƙabilu sun haɗa su suna so su zo su yi kwaɓɓaya ɗaya ne ma musulunci in sun gama da ita ba a sake jin su shi ne allah ya kira yakin da wato yakin ahzab wato yakin rundunoni guruf guruf na mayaƙa ne suka haɗu to annabi ya so cewa zai iya tunkara su in ya fita ya ce zai iya su saboda yawan su za a iya sako wasu su zo su shigo garin madina su su fanna saboda ka tara sahabbai shawari to sahabbai yanzu ya zamu ka shi da yaki ya zo mana ba mu shirya ba ya zamu shi aka samu Salman al-Farisi Salman al-Farisi shi yayi bayani yace to mu ka yadda muke idan haka ya zo mana a fasha mu mukan zauna ne a garin sai mu tona rami a gaban garin gaba daya muka yi rami irin yadda doki ba zai iya tsallakawa ba sai mu tsaya a bayan rami kuna can muna shi muna zaman jira wanda duk ya hayo ya eh, mu karasa shi duk wanda ya hayo sai mu karasa shi shikenan sai annabi ce magana ya kai to yanzu kai ne architecture kai zaka zana mana area da za a tona rana saboda haka shi ya je zana area gaban garin Madina yace daga nan a tone shi shikenan sai aka samu kaci 80 kowa ya zage kowa ya ja kafan wando ya sha damara ya dauki gatari sai aka kama tono aka rika tono ga salibin bin Sabit shi kuma wato ainihin ba abin da zai iya musu sai ga kawai bari ya tsallera musu waka na jarin shi ne ci gaba da waka kawai nanu Ladina, ba ya ku muhammadin alal jihadi ma bakina abada yana yi wasu suna amsawa saboda a samu shi a yi ta aiki kawai shi kenan shi gudumawansa kenan ana ta tonar rami ana ta tonar rami to abin nan eh, ladanin annabi sallama makaho ne sai daga cikin ladanan shi makaho ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam kai yanzu abin da ra'ayi ibn ummi maktum sai ce to kai me ya gudu ma kai a da gadin madina kawai tunda ba kowa da gani sai ma ta yi yara ne ya yi gadin annabi ce shi kenan magana ya kare yanzu kai ne muka sanya kan mai gadin madina sai aka haɗa shi da masu gani ku kuma duk bayani ku gaya masa halin da ake ciki shi kuma ya gaya muku abin da za a je a yi saboda haka shi yake gadin madina aka tattara mata da yara aka kai su wani shinge da ake kiran shi ha'iku hassan wato wani shinge da aka yi to duk maza sun tafi ba mata sai aka kira na da shafiya annabi ce ke da wance ku za ku yi gadin masu kofa to da haka kowa ta shaɗa mara ta ɗauki ta ƙarya ka tsaya a wurin matan jabir ta ce to yanzu an tafi ana aiki kuma a lokacin da ana cikin jin yunwa ana cikin talauci annabi sallama ya ɗaura duwatsu guda biyu a cikinsa saboda yunwa amma kuma ana kan aiki shi kuma yana kwa kwafi ne zai duba sana, ya biya dawo sana, ya duba sana, ya dawo sana. idan ana tonan aka yi karo da wani kan ba ya gagara fashewa sai Allah shi ya manzo Allah ga wani kan ba Allah sai da za yi shi sai ya zo ya daga ya dauki abu na din ya buga sai ya fasha shi sai ya ci gaba da tono yana tsaya haka sai ga sai matan jazo ta kira mijinta ta ce to yanzu manzon Allah yana aiki gashi babu abin da za a yi amma ni dai ina da dan wani eh, abin da mai sunan shi sha'ir wato alkama wanda bai wuce tafin hannu ba dan dan zaura in dan yi wato abin nan gurasa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san dan mishi gurasa amma ka je ta kunnan shi ka gaya mishi shi kadai ka ce ya zo ya samu ya ci ni ma gudumawa na da zan iya yi ke saboda haka sai ta je ta kama yin masa sai ya zo ya samu annabi a kunne ya manzan Allah mata na sace ta dan da ta dan maka masha sai ka fito ka zo ka ci sai ke jama'a mutanen rami ga matan jabir ta yi masa abiya ci shi nan za ka fito kawai mutum tamanin mazan nan kuma gaba ɗaya abin da ɗin cikin tafin halin ta yana isa ya riga annabi da gudu ya ce to ga annabi da mutanen rami ya ce subhanallah to me zan ba su in fa na ce ma manzan Allah shi kaɗai ce wallahi a kunna na gaya masa amma ya ce tsora ka ci kake taɓa kullun da shi ya ci nabi ya isa ya je saka hannunsa a ciki mai daraja ya taɓa wannan kullin. ya ci gaba da ɗiba sai tana ɗiba tana zubawa sai goma su shiga sai su ci su fito sai goma su shiga sai su ci su fito aka gama tamanin ɗin nan ta leƙa sai ta ga kullun nan kamar yadda ta kulla shi babu abin da ya taɓa a shi wannan yake gwada ma cewa idan aka tashi aikin addini ba a cewa kowa duk wani mai wa'azi shine kawai addinin ba na bane addini na Allah ne kuma duk wanda ya yarda da musulunci shi ma memban musulunci saboda haka abin da zai iya yi wanda karfinsa zai yi in an zo an ce a kawo taimako kuɗi shi ba ya da koshe shi to me zai yi to an ce za a gina wuri kaza to yayi ke ne kawo kansa ya nika daukan blog yana nika wani kuma ya zo shi shi shi al'adarin abin da ya dame shi zo da sa kawai ya share masallaci shi aikinsa kenan saboda abin da zai iya bayarwa kenan shi baya da iya wa'azi ba kuma shi baya da ko sisi to shi kenan sai a ce tunda bare iya wa'azi ko baya da kuɗi ba zai aikin Allah ba a'a ya kamata ya zo ya ba wa musulunci gudumawa domin musulunci nan da kake ganin sa da waɗannan bayar da gudumawan ya iso yin sallah ko azumi ko zakka wannan ba kana ba da gudumawa musulunci bane kana bayar ma kanka ne kana gudumawa ne ma kanka amma aikin da za a raya musulunci da shi shine gudumawa musulunci ka tuna Allah madaukakin sarki ya gaya mana wata alhuda-huda a zamanin annabi Sulaiman wato saboda kishin ta game da addinin musulunci ta ji labarin wani ƙasa ana bautawa marana da wata ta tattari kayanta ta tafi domin ta je ta binciko wannan labarin wannan gaskiya ne don ta zo ta gaya wa annabi suleiman a ɗauki mataki ita ma guduma wanda kenan wa musulunci wata faƙa da tsaye رأى أم كان من الغائبين نعم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبأنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله سبحانه وتعالى يجي وتفقد الطير annabi suleiman da ya fito fada sai ya ga bai ga tsuntsuwar alhuda huda wanda tana daga cikin yan aikin fada shi ce maliyar la'anar huda huda ya ban ga huda huda ba ta fito aiki me yasa na fito ba ta fito ba ta makara a wurin aiki lau aziban nahu dole za mu mata polishi aw la azbahannahu ko kuma ma in muka samu ba ta da wani hujja sai a yanka ta ma duk abu aw la ne da sultanin mubin ko ta zo da hujja na rashin fitowar ta aiki ɗayan uku nan dole ne mu samu bayani da maka da ba'i ta zauna ba a jima ba an dan jima kaɗan sai ga tana zuwa sai ta zo da labari ta ce a haƙƙu bi malam tuhid bi wa ji'tuka min saba'in bi laba'in yanzu. na zage wani wurin da baka zaga ba kuma na zo maka da wani labari na tabbas daga saba inni wajadtu mar'atan tamliku wa utiyat min kulli shay وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله سبحانه وتعالى يتشتت النبي سليمان إني وجدت امرأة تملكه sarkin garin wata غريب وتمسكي ita ce take mulki sarauniya a gari wa utiyat min kulli shay an ba ta dukkan abin da zai karfafa mulki duk abin da zai sa mai mulki ya zama yana da karfi da fawa an ba ta wala ha arshin azim kai tana da wani gadon sarauta ma mai girma na zinari amma matsalarta da ita da jama'arta duka shi ne wa utiyat min kulli shay'in wala ha arshin azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah na samu da ita da mutanenta suna sujjada ne ma rana ba Allah yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lakum ash-shaytanu Amalahu kuma shaytan ne kawai ya kawata musu wannan aiki nasu Wasad da an as-sabil wa hum la yahtadun ya fatar da su daga hanya ba su kan shirya Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi as-samawati wal ardh me yasa ba za su yi sujjada ba wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne yake fitar musu tsirrai daga cikin ƙasa sakamakon ruwan da yake shaukarwa daga shi dabba ce wannan saboda ta ba da guduma ta ma addinin sai ku cicciran dabino ku ciccire da sani na dabino annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a masa minbari da dabino aka saka a cikin masallaci yake hawa ya tsaya a kai yayi ma mutane ne hudu ba lokacin da aka yi mimbari, sai aka dauki da dabinan nan aka saka shi a can karshen masallaci da annabi ya zo ya hawo sai kututturen da ya kama kuka kowa yana jin sa yana kuka kamar kukan jariri sai da annabi ya sauko daga mimbari ya je taba shi kafin ya shiru yana ganin yana ba da gudumawa ana isar da sakon Allah lancin shi kuma an gama da shi ba zai yi jama'a yaushe mutum zai tauna ana addinin nan ana ba da gudumawan nan kowa yana neman hanyar da zai tafi aljanna shi ya zauna yana ta shiririta sai dai ya fito ya zauna ko a yi taɗi da shi a filin wuri shi sallan ma ba ya gama kula da shi ba idan sallar suna da wasa ya haddace daɗin da kayan ɗin da sauransu shi kawai aikin da ya kawo shi ke shi aikin ma ba na duniya ba kuma ba na kiyama ba domin ka zauna kawai ka sha inuwa ka tashi ka je kallo san ballan chelsea ka gaba ma aikin duniya kake kana bata ma kanka kawai iya lokaci ne ka koma kiyama Allah ya ce na turo ka duniya ka zo ka bota min mai kai me za ka faɗa in kai ka cikin kabari ka tambaye ka dan Allah ne kai zai ga cewa Allah na yi salloli biyar sallah aikin Allah ne ba aikin ka bane wannan wani asamin ne primary assignment ɗinka shine ka bauta masa to yanzu wani shine aka baka nan ma in ka kiyaye ne abin nan to yanzu secondary assignment ɗinka shine shi addinin idan ba a taimake shi ba ya zai yaɗu ai ba manufansa kowa kawai ya zauna yi ma kansa bane shikenan manufansa shine na daga cikin manyan manufofin musulunci ya ɗashi wa man yu'azzim sha'air Allah fa ma min taqwa al-qulub تقال قلوب ذلك الله يكي ومن يؤذم شعائر الله duk wanda ya girmama alamomi na addinin Allah ya gina masallaci ya gina makaranta ya yada da'awa ce da duk inda an shiga garin musulmi ana gane cewa nan musulmi ne musulunci ake musulunci ya yaɗu ko ina mutane suna ji da musulunci suna gadara da shi za ka ji kiran sallah a ko ina wannan su ne sha'airin alamomi na addinin Allah kenan to girmama waɗannan ɗaukaka su taimaka ma waɗannan wurare na ibada na Allah shi muhimmin abu ne a musulunci wasa da shi da shi da shi to wannan ko shakka babu wasa da addini saboda haka yake man ansari ila Allah wannan man mubtada ne ila Allah ko ansari shine khabar nasu ila Allah kuma muta'alliqun ne bi ansar to anan ila suka ce tufidul ghaya wato abinda yace bai ce man ansari fillah wa zai taimake ni cikin hanyar Allah wato domin yana so a gina taimakon nan akan ikhlashi man ansari ila Allah wato li yakuna nasra wato mabniyan ala ikhlash domin ya zama taimakon nan an yi shi ne saboda Allah wato an yakuna nasran muwassilan ila ya zama taimakon zai kai ka wajen Allah wato in ka tashi taimakon addinin Allah to ba wai dan ko alfahari ko dan a ce ka iya ko dan a ce ka za za yi ne tsantsa don neman yardar Allah saboda kowa na so ya samu shiga a wurin ubangiji to kai ma bai kamata a barka a baya me yasa wani yanzu zai zo kawai haka ba a sa shi zai buga posta na gamna ya je ya manna ko ya je kai wani sanarwa a gidan rediyo ba wanda ya sa shi ko ya yi kaza me damuwarsa ina gwamnan ya san da shi ya san cewa yana yin musu abu kaza don shi ma ya tallafa masa don a jawo shi kusa da shi shi ma ya samu wani abu to an zo an kada kararrawa ana tafiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala kowa na neman yadda zai iya samu shiga a wajen Allah ya zama ubangiji yana son sa ya gafarta masa ya biya masa sa ya so shi ya yarda da shi ya yi kaza ya yi kaza kai kana zaune ba ka da hanyar da za ka yi ne kai kai ma ka samu hanyar zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka samu kusanci zuwa gare shi bayan ga ayyuka na rututu an baza su sahabbai wani ya ba da dukiyarsa duka dan ya je kusa da Allah wani an share sa wani an share kamarsa wani an cire masa ido wani ya zama an kwace matansa an kwace ya dufa damuwansa yaya zai je kusa da Allah kai an kawo ma addini a maho baka ba da kokobo ba baka yi komai ba ba wani gudumawa kuma ya zama a hakan yadda ake tafiya a ce ana bukatar a yi abu kaza ana kaza duka zauna kai shiru gaskiya wannan kuskure saboda aka ce man ansari ilallah Allah wane ne zai taimake ni wajen isar da addinin Allah kawalin al hawariyun hawariyun jam'i ne da hawari hawari min hur ne an ce ana nufin al abin da yake fari kenan an kira su hawariyin wato li salamati qulubihim min asalin al ma'asi saboda zukatansu ta kubuta daga tasirin saƙo, wato mutane ne da ba sa son saba wa Allah Mun alci alhawari a an zallan wato bakin larabci ana nufin annashir wato mataimaki ke so da kan an ce hawari yun ko hawari kulan, ana nufin safwatihi wa kulasatihi ana nufin wato abokansa na kudda ko mutanen da wato suke a yake gadara da su a cikin al'amuransa wato na yau da gobe saboda haka sai aka samu hawariyawa da su irin wannan kowane annabi aka turo akwai yan kashe nan wannan annabi suna nan tare da shi ana ha maza ha mata ba za su ko me zai faru da su kuma duk abin da aka ce a yi iya abin da za su iya yi to sai sun yi don su ga cewa sun taimaki wannan annabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa inda li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-zubayr yace dukkan kowane annabi yana da hawariyawa yace ni ba hawariye na yace shine zubair ibn al-awwam dan shine ya fara harba kibiya da sunan kare annabi sallallahu alaihi wasallam to haka kowanne cikin sahabi yana da irin darajarsa yana da ainihin wato falalansa a wajen Allahu subhanahu wa ta'ala suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah wato anan kamar sun yi hasali ne sun iyakance su ɗin da suka faɗi kansu ko su ne kawai mataimaka addinin Allah wato ba za a samu waɗansu ba in ba su so da malamai sun ce kalmar da suke amfani da ita nahnu ansarullah wannan jumla muftada ne da kabar kuma jumla ce ismiya to jumla mubtada wal khabar kuma ismiya wanda bangaren ta ɗaya za a same shi mu'arrafi ne wato ɗaya ɓangaren kuma a same shi na kira wannan kuma a same shi ma'arifa to wannan yana yin nuni tufidul hasu yana gwada iyakan ce sai sa da suka ce nahnu ansarullah suna nufin mu ne kaɗai mataimaka addinin Allahu subhanahu wa ta'ala a yanzu to taimakon addinin Allah wato mun riga mun faɗa cewa lallai ne mai wa'azi yana buƙatar wanda zai agaza masa wanda zai taimaka masa wanda zai wato ko ma ya samu in ya je yana yi ma a zama akwai masu sauraro wanda ma nau'i ne na taimakon addini a samu mutane ma su zauna su saurari wannan abin da yake faɗa shi zai sa wani shi ma in ya zo ya ga ana yi shi ma ya zo ya zauna wani ma in ya ga ana yi saboda Allah ce kuwa lazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin وألف بين قلوبهم لو أن فقد ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله مدعوك في a هو الذي أيدك بنصره Allah shi ne ya karfafe ka da taimakonsa wabin mu'mini da kuma taimakon mu wato Allah yakan taimaki kowane annabi sakamakon imanin da mu'minai za su yi za su yi da shi Allah zai iya sauko masa da dukkan taimako zai iya bashi dukkan arziki zai iya masa kaza to amma tun da addinin nan Allah ya saukar ne dan mutane su yi shi to yana daga cikin aikin yana daga cikin yin addinin aiki na taimakon addini saboda haka dole a ba mutane dama su ci gaba da yi idan aka ce mutanen ba su da yawa ba su da karfi to nan kuma Allah yakan iya kawo taimakon sanar mala'iku ma su shigo an zuwa su da taɓa su mala'iku su zo su ce ba wanda ya isa in yaƙi za a yi su shiga cikin yaƙi su ba da tallafi to amma tun da mummunan suna nan to wannan asamin ne suka zo yi a duniya saboda haka dole ne a ba su dama aikin da ake so a yi su ma su shiga a je a yi da su na hannu an samu ma suka ce mu mataimaka addinin Allah ne wa shahadi anna muslimu suka ce ka shaida annabi isa mu musulmai wato mun mika wuya ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa annabawan Allah dama su ai masu shaida ne ga wanda suka yi imani tare da to amma me yasa suka sake gaya masa cewa ya shaida cewa wato su musulmi ne domin annabi isa a wannan wurin bai nemi wato ainihin bai nemi abin nan ba a nemi a wurin ya zamo shaida ko kuma ba shi bai nemi cewa to me zai gwada cewa ku musulmai bane don tabbatar a'a ba a nemi shaida ba amma dai su sun shaidantar da shi sun ce masa ka zamo shaida washhad bi anna muslimun alhalin kuma dama kowane manzo kowane annabi mai shaida ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala musuluncin jama'an da aka turo su zuwa wajahidu fillahi haqqa jihadi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihad kowa ya yi aiki ta farkin Allah gwargwadon kokarin shi kar wani ya sake a ce a cikin aikin Allah babu shi wa jahidu fillahi haqqa jihad baku Allah shi ya zabe ku wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj bai sanya muku ba cikin abin da yake cikin addini abin da zai takura to abin da kace aikin addini ne to ba na takuri idan akwai babba wanda ba za ka iya wasu in ka zo akwai na tsakiya wanda za ka iya in na tsakiyar ma ba za ka iya wasu akwai na ƙasa wanda za ka iya akwai daidai da kai ko yaya kake saboda haka Allah ya ce ba mu san abin da za mu takura muku ba a cikin addini ma da alaikum fi dini min harf millata abikum ibrahim wannan shine tafarkin babanku annabi ibrahim huwa sammakum almuslimin Allah shi ya kira ku musulmai min qablu tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama duk annabawa musulunci suka yi duk mabiyan su sunan su musulmai tun da gashin nan mutane Annabi Isa suna cewa wa habbi anna muslimun ka shaida mu musulmi ne wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min harb وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول shahidan عليكم dan shi manzon ya zama mai shaida akan ku ranar gobe kiyama wa takunu shuhada ala nas ko kuma al'umma annabi Muhammad ku zama shaida akan sauran mutane ranar gobe kiyama cewa an turo musu wato da manzanni wannan yayi nuni da cewa wato sun nemi annabi Isa ya zama musu shaida ko da ba su nemi ya zama musu shaida ba dama shi shaidar su tunda shine manzansu in an je kiyama za a tsare shi a ce ka isar an turo ka manzo ka isar ce na isar saboda haka ni shaida ne sun yi imani zai iya faɗan sun yi imani in ba su yi imani ba zai iya faɗa cewa ya Allah ka turo ne amma wato sun karyata saboda haka suka ce wa shahadu anna muslimun ka shaida cewa lallai mu musulmai ne mun ce wannan kalmar musulmuna irin wannan wurin al-islam ne bi ma'ana al-am wato ana nufin gamamman musulunci ba ke bantacce ba an ce gamamman musulunci shine musuluncin da annabawa suka zo da shi kowane annabi musulmi ne amma keɓantaccen musulunci shi ne musuluncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda yake zamanin da annabi muhammad yake to dole ba zai yi musulunci ba sai irin da annabi muhammad ba zai ce shi ne musulunci irin na zamanin annabi isa ba ne a'a wannan musulunci ne da ma'anansa mai faɗi saboda haka wancan musulunci ne suka yi amma fa shari'ar su daban saboda kan da kai musulunci a zamanin annabi Muhammad to irin shari'a annabi Muhammad za ka yi in za ka yi a zamanin annabi Isa irin nasa za ka yi in za ka yi a zamanin annabi Musa irin nasa za ka yi in annabin zamanin sai wuce to ba za ka zo ka ce za a yi addini da a yi musulunci da wancan shari'a ba sai a ce maka a wannan in ka ji an kira musulunci ana nufin da ma'anansa mai faɗi ga mamman musulunci amma kowane manzo yakan zo da keɓancaccen musulunci irin nasa wato ta fuskar shari'a kenan yaya za a gudanar da al'amura yaya ake ibada a zamanin sa? yaya ake kasuwanci ya ake mu'amala yaya ɗabi'u ya kaza da sauransu waɗannan wato kowane annabi yakan zo da irin tsarin nasa kuma in ya wuce sai wani ya zo jiya mun karanta annabi musa da ya zo annabi isa da ya zo da littafi sai ya zama yana sassauta waɗansu abubuwan da annabi musa ya zo da shi a cikin littafinsa wanda suke masu kauri abubuwan da aka haramta aka dawo aka halatta ma banu isra'ila a littafin annabi isa to sai banu isra'ila kuma suka ce su ba su yadda ba za su ci gaba da zama ne a littafin annabin musa to sakamakon rikicin su da allah subhanahu wata'ala ke wanda shi ne ayoyin gaba nan za su su gaya ne yasa su kai rikici da allah saboda allah ya turo annabi isa nan musa ya riga ya wuce shari'ar sa an riga an shafi an turo annabi isa da wata sabuwar shari'a to dole ne sai a sake wancan shari'a a zo abu wannan tunda shi ma annabi ne na Allah kuma Allah ne ya turo shi to tunda Allah ya ce a canza kaza a canza kaza to bin Allah a wurin shine abu wannan manzan da yake idan aka ce za a zauna a inda iyaye da kakannin suka rayu ai su zama na annabi Musa suka yi saboda haka abinda suka gaya mana annabi Musa ya zo da shi ai kaza ne ai kaza ne to su da kafin annabi musa ya zo ba a yi wani annabi ba ne ai an yi wani annabi kuma shi ma wancan annabin ai shari'arsa ba. saboda haka inda haka za a rinka yi to shi ma da annabi musa zo su ce to a mu ba damu bi ka ba da mu ba abin da na baya suka bi to amma tun da suka zo suka zo annabi musa to kuma tun da annabi biyo annabi isa to sai ku sake shari'ar annabi musa ku kama shari'ar annabi isa to tun da annabi muhammad ya zo kuma ku kuma masu bu annabi isa kuma ya ku kusanci shari'arsa ku kama shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aya ta gaba shi rasula آمنا ma'a ash-shahidin sai suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijin mu amanna mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wattaba'na rasul kuma mun bi wannan manzo shine annabi isa faktubna ma ashahidin ka rubuta mu cikin waɗanda suke wato masu shaida to anan Allah madaukakin sarki yace sun ce rabbana ya mu amanna bima anzalta wato in ka lura da ga kamar sun yi amfani da wani tsari na tawassul a wannan wani. domin sun tabbatar da aikin da suka yi sannan kuma sai suka yi roƙo wato daga ƙarshe saboda aikin da suka yi daga farko to da haka suka ce rabbana a nan muna daɗin wato akan eh, harfin da daɗin akan share shi wanda da ya kamata ya zama ya rabbana ne tun da addu'a ne wato kira ne roƙo ne to akan share shi ne galibi malamai suka ce saboda yawan amfani da shi da ake yi sannan kuma saboda tabarriki da sunan Allah ya zama da sunan da a fara ba sai an sa ya ba kawai sai a je rabbana kai tsaye kawai a ce ya ubangiji wanda kai kuma in ka zo fasarawa ba za ka bar ya din dole sai ya din ya fito idan ka ce rabbana amma ba ce ya rabbana da an ce ya rabbana shine ka zo fasara ka ce ya ubangiji to amma sai aka ce rabbana aka cire ya din saboda ana maza maza a fara kiran sunan ubangiji ba a so ma wani abu ya shiga tsakaninka da sunan ubangiji kamar ka zo fassara sai ka ce mai ya rabbana ka ce rabbana amanna ya ubangiji mu mun imani bima anzalta da abin da ka saukar na littafin linjila kenan wa annabi isa wattabana rasul kuma mun bi wannan manzon domin alif da lam na jikin ar-rasul galibin malamai sun ce an ne al-ahdiyya wato wanda kwakwalwa za ta zo da shi waye wannan manzon ai shi ne annabi sanan a kansa muke ta magana saboda haka mun yi imani da wannan manzo wasu kuma suka ce zai iya ɗaukuwa wato ya zama kawai jinsin manzanni ne wato amanna lima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar wata ba'anar rasul mun bi dukkan manzannin da ka aiko da su saboda haka alif da za ta zama wato listigraki jinsin rusul ke wato yana hada dukkan jinsin manzanni amma wancan magana ta farko ta fi daidai tunda sun ce mun yi imani da abin da ka saukar na littafin linjila mun kuma yarda da mun bu wannan manzon kada kenan annabi isa alaihi salam duk da cewa wajibi ne akan su su yarda da dukkan manzannin da suka gabata da kuma manzannin da za su zo nan gaba saboda ayata amana rasulu bima unzila ilayhi to sai suka ce faktubna ma'a shahidin ka rubuta mu wato tare da masu shaida wannan ma ɗin ko shahidin wato lil ce kawai ita kuma musahaba la taqtadil mukhalafa wato kawai ka rubuta mu tare da masu shaida waye ne da su yi shaida mamanzanni cewa sun isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa annabawa sannan mutanensu sun amsa ko ba su amsa ba wanda za su yi wannan shaidan al'umma annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa su ne masu yin wannan shaidan saboda haka sai suka ce to su suna so a rubuta su tare da waɗanda za su zo yin wannan shaidan wato su ne al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa su kuma su zamanin al'umma annabi muhammad ba sa cikin mutanen al'umman annabi muhammad to amma shi musahaba ai mun ce la yaqtadi al-mukhalafa wa la yaqtadi al-muwafaqatu fi zaman idan an ce mun yi tarayya da kai a wani abu baya buƙatar cewa dole sai garin mu daya ba lallai bane idan aka ce yanzu ni da wani mun yi tarayya da wani a ra'ayi na san wani mutum shikenan ko a wani gari muke muna ina bauchi yana gombe mun da tarayya da ko ba mu yi tarayya ba mun yi tarayya amma muna gari daya a'a saboda abin da za a iya yin tarayya a kansa abubuwa ne da yawa saboda haka mun yi tarayya ne a wajen ra'ayi na son wani ni da shi saboda haka nan da suka ce a rubuta su cikin masu shaida suna nufin da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba su zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda masu shaida ne su ne al'umma annabi muhammad kamar yadda Allah جعلناكم وكذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى يتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما حكى لهم كصنيا قوة الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في فيشر الأمة mun sanya ku kuna da fifiko wa kadhalika wasu ummatan wasatan kunu shuhada'a 'ala an-nas ku ne na ƙarshe a wajen zuwa ku ne na farko a wajen daraja sai sa muka sanya ku ku za ku yi shaida ma sauran al'ummomin da suka wuce mu mun zo zamanin su ne a'a amma mun zo zamanin annabi Muhammad annabi ya bar mana alkur'ani duk annabawan nan an kira mana sunayen an kirayo mana sunayen manzanni da littattafan da aka ba su wanda suka karyata an gaya mana wanda suka gaskata an gaya mana ai muna da masani akwai littafin da refu ka rike shi wajen ba da shaida kamar qur'ani babu qur'ani maganar waye maganar Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisha. akwai wanda ke Allah gaskiyan zance babu to tunda maganar Allah ne a cikin alqur'ani mu kuma mun karanta mun ji bayanin annabawa da dambaruwan wanda suka yi da mutanen ana zuwa kiyama aka ce al'umma annabi an turo wa mutanen samudawa annabi ya muce eh waye annabi salu sun bi shi ba su bi shi ba sai yanka da shi kenan ko masu shaida ne ina kuka gani mu ce mun gani a littafin Allah da aka saukar wa manzon Allah saboda haka to su mutanen annabi Isa suna neman wannan daraja, suka ce a taimaka a rubuta tare da masu shaida saboda masu shaida ba su zo ba su san mu ba mu zo ba amma suka ce su tun da sun yi imani a shigar da su cikin sunaye a haɗa su da mu cewa wato su sun yi imani da annabi isa alaihi salam to annabi isa dama ya riga ya musu albishir da zuwan annabin karshen al'umman nan da kuma al'ummarsa saboda al'umma nan a sallama allah ya riga ya ce su ne fiyayyen al'umma to annabi isa ya riga ya musu albishi ya ce ya bani isra'ila inni rasulullahi مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر kaga Allah ya ce tuna lokacin da Isa dan Maryam ya ce ya bani Isra'il ya ku mutanen bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat kuma na zo ne gaskata littafin da ya rigaye ni na at-taurat bayan nan wa mubashiran bi rasulin muku albishir da zuwan wani manzo a bayana ya ake min ba'adi zai zo a bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad amma da annabin ya zo musu sai suka ce matsafi annabi isa ya yi albishir ko bai yi ba yayi shi sa wanda suka yi imanin suka san cewa akwai manzon da zai kuma mutane za su yarda da shi so da tun wurma shi suka roki Allah a hada su tare da waɗannan masu shaidu shine suka ce ma an anzalta mun yi imani da abin da ka sauka, ko wattaba'na rasul kuma mun bi wannan manzon faktubna ma'a ka rubuta mu tare da waɗannan masu Kwanan da suka ce wasu shahadu anna musulmi. akwai mas'ala da ake tattaunawa a babin akida shin ya halatta mutum ya yi istisna'i a cikin imaninsa tunda su yanzu dai sun yi jazami ne a imaninsa ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا A baya sun ce wato. a baya sun ce washhad bi anna muslimun ka shaida mu musulmai ne sannan kuma yanzu mun yi imani da abin da ka sannan suna da tabbas akan imaninsu. su shi da sai malamai suka yi tattaunawa shin mutum zai iya cewa wallahi ne mumini ne eh sai ya cewa wallahi ne musulmi ne shi malamai suka yi sabani wasu suka ce mutum ba zai yanke ma kansu cewa shi mumini ba domin in ya yi yanke shi mumini ne da ya yi yanke shi ɗan aljanna amma zai iya cewa ni mumini ne in Allah ya ana mu'minun insha Allah ni mumini ne in mai Allah ya wasu kuma suka ce a a an tambaye shi kai mumini ne dole kawai ya ce shi mumini ne ba magana insha Allah domin yadda insha Allah kuma ma yana shakka na ba ta an gane maganganu guda uku shi wanda suka ɗauki magana ta tsakiya suka ce yanayi ne yanayi zai sa ka faɗi kowanne da ciki za ka iya cewa kai mumini ne ba sai ka ce insha Allah za ka kuma iya cewa kai mumini ne insha Allah sannan kuma a wani lokaci wato haramun ne ma ka ce insha Allah duk lokacin da mutum zai ce shi mumini ne amma dan yana shakkan imaninsa kaga wannan haramun ne ya ce shi mumini ne insha Allah saboda insha Allah a wurin tana gwada kokon ne to amma idan mutum zai ce shi mumini ne in Allah ya so saboda yana so ya nemi albarka da sunan Allah to ya halatta ya ce ana mu'minun insha Allah yana mai tabarriki da sunan Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma iya cewa shi mumini ne kawai sake ba sai ya sa insha Allah ba saboda wato ya yi bayanin abin da ya samu masa na imani a bisa kanin daman Allah saboda ya halatta mutum ya yi istisna'i akan abin da yake wajibi ne yanzu kai musulmi ne kana sallah yi imani da Allah ka yi imani da kiyama ka yi imani da ranar lahira duk abubuwan da ake so kai imani da shi duk ka yi imani da shi kuma ka kiyaye dokokin Allah kana bin Allah gurgurdan hali kaga a waki an ci ai kai mu'mini akan abin da ke faruwa to in kai istisna'i akan wani al'amari na waki ba dan kana shakka ba ba wani abu akan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gaya mishi cewa za su shiga ɗakin Ka'aba a lokacin sulhun hudaybiya Allah ce za su je ɗakin ka'aba shi umara su dawo to amma a wajen bayani shi aka zo da istisna'i na insha Allah wanda al'amari ne waƙi نعم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وقد على الله لقد صدق الله رسوله hakika Allah ya gaskata wa manzan Allah mafarkinsa nan ta zama gaskiya domin Allah ya gwada masa a mafarki yace la tadkhulunna al-masjid al-haram wallahi sai da Allah ya rantsuwa za ku shiga masallaci mai alfarma sai ce insha Allah magana Allah akwai kokwanto akwai babu shakka abu ne dole sai ya faru domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yadda umar yace innaka la'atiya wallahi ka je wa tatufu biha kuma za ka zaga dakin ka'aba ya gaya mishi kuma Allah yace la tadkhulanna al-masjid al-haram wallahi sai kun shiga daki mai alfarma sai ce insha Allah kaga wannan tabarruki ne kawai an faɗa ne dan a nemi albarka da sunan Allah za ku shiga ɗakin Allah in Allah ya so muhallaki na rukusa kuma muqassirin wasu su tandal su aske kansu tandal wasu kuma su yi saisaye Na ta kafin kar ku ji tsoro saboda ka dan tabarruki a yi istisna'i da insha Allah akan al'amarin da yake waki sannan babu komai akan haka sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗa cikin hadisin ziyarar makabarta idan ka je ziyarar makabarta ai daga cikin addu'an da za ka yi a ƙarshe ai za ka ce wa inna insha Allahu bikum lahiqun in Allah ya so mu maza mu riske ku assalamu alaikum ahla dara qaumin min almu'minin wal muslimin amince tabbata gare ku gidan mu'minai da musulmai wa inna insha Allahu bikum lahiqun idan Allah ya so za mu cin muku antum salafuna wa nahnu bil asar ku kuka rigaye mu mu muna nan zuwa to kaga sai ce wa inna insha Allah bikum lahiqun akwai wanda yake kokwantar zai mutu ai kowa ya san ba makawa da mutu amma yake in Allah ya so ai kaga wannan dama abu ne tabbas ba yi kace insha Allah kan ce zaka mutu kace insha Allah ai ko baka ce insha Allah ba da mutu a sanin na ba da ngai wannan mas'ala ke mas'ala ta biyu a cikin ayan tana nuni da cewa imani ba makawa ba za yi a karɓi zallan imani ba kuma tare da bin manzo ba sai ka bi manzon Allah dan kawai kace kai mai imani ne wana iddi'ai ai kowa yana iddi'ai yahudawa suna ta su masu imani nasara suna ta masu imani musulmai kuma ta kuma masu imani ne wana ai duk faɗa ne kowa yana faɗa ne me zai tabbatar da kayi imani da Allah to ka bi manzan da aka turo maka sai sa suka ce amanna bima anzalta sai suka ce wacce ba'anar rasula ashe bai yiwa imani da Allah ba tare da bin manzan Allah ba zai taɓa yiwa ba saboda shi annabi wato an yi umarni ne da abin shi shi ittiba'i ne nasu shi Allah imani ake da shi a bauta mishi amma bi ana bin manzan Allah ne saboda shi ne zai yi maka bayanin yadda za ka bauta wa Allah saboda haka suka ce amanna billah wacce ba'anar rasul shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yuti rasula faqad ata Allah man yuti rasula faqad ata Allah na'am wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza yace wa man yuti rasula faqad ata Allah wanda duk ya bi wannan manzo to fa ya bi Allah in kaga ka bi a manzo to kai tsaye ba a magana ka bi Allah amma fa in ka bi Allah baka mu manzo ba domin kai ba ka da wani access da Allah balle ka ce abin da kake yi haka Allah yake so dole sai dan aikan nan ya gaya maka yadda za a yi saboda ka ko ka zo kanka kana bin Allah kuma kai ba ka bin manzo Allah ba ƙarya ne kake yi dan bin Allah nan ba daidai bane saboda ba wanda ya gaya maka abinda da Allah yake so sai shi wannan manzon saboda haka dole ne in mutum ya bi manzo to ya bi Allah amma ban yadda ya bi Allah to bai bi manzo ba saboda wasiɗa abin da ke tsakaninka da Allah shi ne manzo saboda haka bai yiwuwa a ce kawai wato kaje ka ga shugaban ƙasa baka bi protocol ba zai yi ba dole ne akwai wanda ne shi zai haɗa ka da ne da wannan shugaban ƙasa to saboda haka ba da yi ka ce kaje ka gana da Allah kuma ba ta hanyar manzon Allah ba zai yi ba hanya ce ku da aka turo annabi ya zo yi bayani ya muku bayanin yadda za ku haɗu da Allah su hanyoyin da za ku haɗu da Allah maɗaukakin sarki to bin wannan hanyoyin ya zama muku dole in kuna so ku ga Allah subhanahu wa ta'ala amanna billahi wa shahadu anna muslimun a suka ce eh, amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'a shahidin da mu tsaya ne abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu ladan shi abin da muka yi shi kuskure ubangiji ya kai mana Allah shi mai tarayya cikin ladan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam